dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun yi ra'ayin matasa daban-daban ne akan dalilan da ke sa wasu lokuta za ga saurayi na wa budurwa, amma ta ƙi barin shi. Shin ko menene dalilin da ke sa haka? Ina ga ta dan fara girma kawai sai na gane cewa wannan kudi shi yake kada dama ba don Allah ba na farko dai akwai takuwa irin tun farko sun taso suna yara suna soyayya har abin har ya kai ga haka na biyu kuma ina tunani ko ya irin yi mata magani haka eh wallahi dan kwanaki ma wata ma haka kawai sai ta bugo min waya da tijariya wai ala dole wai ta ganni ne a facebook wai da Allah tana so za ta kira ni awa, za mu hira da ita to amma daga baya sai na gane da ai sai na tace da saboda tana kamun dinki ne dai ina mata ku biyo mu domin jin ra'ayin waɗannan matasa daban-daban da kuma dalilan da suka bada ana su gani sunana Ibrahim soyayya tsakanin saurayi da budurwa musamman idan wanda saurayin yake cika matsa ma ko kuma tsangwama budurwar tana da wuyar bari sai budurwar ana duk da tsangwama wata da ake saurayin na tsangoma mata yana takura mata amma ta ki shi me kisa irin wani abin na faruwa eh, gaskiya ni abin da nake gani yake sa wannan abubuwa na farko dai akwai shakuwa irin tun farko sun taso suna yara suna soyayya har abin har ya kai haka na biyu kuma ina tunani ko ya irin yi mata magani haka ko kuma dai akasin haka amma dai ni abin da na fi gani irin shakuwa ke ta kawo haka ya riga da ya tsaye zuciyarta kuma ita ne ji tsakanin da Allah take yin sa yana takura mata yana musguna mata har dukan ta ma lokacin sai amma kaga ta makale ta makale kana ganin cewar shakuwa tana isa wannan abin kai gaskiya ba na tunani sai dai in ina tunani din sai dai in magani ya mata gaskiya in dai ba magani ba ba da za mutum yana wulakanta ki a gaban jama'a titi yana dukan ki sannan kuma sai ki dinga bin sa san da kike musu amma akwai samari akwai yan matan da zaka ga lalle lalle suna fuskantar irin wannan musgunawa wajen su amma sun makale musu kana ganin bai da alaka da ko kwaɗayin abin duniya haka gaskiya wani sa'in akwai alaka ma da abin duniya gaskiya na farko ita ne bi tana gani shi ne zai iya mata abin da zai mata kawai wani sa'in in ka ga irin babu wanda babu mafita dole sai shi dole sai mm. sa sai take hawa kansa sai ka dinga mai irin abubuwan ne to shi kuma namiji ta sani ba kowa ne zai iya tura wannan abin sai dinga wulakanta ka to amma kai ka taba samun budurwar da baka so amma tana son ka eh gaskiya na taba samu sosai mako ita tana son ka amma kai baka son ta eh wallahi dan kwanaki ma wata ma haka kawai sai ta bugo min waya da tsariya wai ala dole wai ta ganni ne a facebook da da Allah tana so ne waye kaza da kaza in har na manta da ita sai kwanaki da na je zariya sai na buga mata kawai muka shi ne kawai ni da na je sai na gama ni ba tamamun ba ma gaba daya kawai sai na tantin ɗin ta ma a wajen tun kafin ma ta ma fito kawai ina ganin ita ce kawai sai na tantin to ta gani wato da ka aika tun da ta fito ka hangi ta kawai sai ke tafiyar ka wallahi ta ina ganin tabbas dama na san ita ce dama ina mota sai ne waya sai na ga ta ɗauka to kawai ina ganin ita ce ta tsaye nan kawai sai na wuce gaskiya ni na farko ban ga dalili saboda haɗuwan nan ta social media ni gan nake kawai ba wata haɗuwar kirki ba ce ba kawai daga ganin mutum a online kawai sai ka ce kana son sa baka san sa ba baka komai ba kaga tun da na farko kaga dai na farko dai baka san ne baka san ya nake ba baka san menene ba profile ina biyu ma kawai akan mm. account ina ballan ta na ma har gani waye waye waye ya nake amma ya za ka kwatanta wannan kaga na farko dai ba dukiya bace ba tunda baka taɓa ta wani abu ba ba kuma sha ko kai bari a cikin sha uku wani abu kuma ba wai ta ganka bane ba bari ta san cewa shin kasashe ne ko ku dai ko ta wani ne kasa ko kuya me za alaka alakanta wannan da shi gaskiya ina alakanta san da shi da kawai dai kawai dai ta so ne dai ta rasa wanda za ta wannan dai sai ni kawai don gaskiya da na ganta ganin nan ta ma kamar ta kai talatin da biyar kaga ai ba zawara kawai ta rasa yadda za ta yi ne kawai sai ta hau kaina Allah ya ya rasa kaina kai ni kai tunanin da ne kenan to kaga yanzu kai ma ta kasance da kai kenan duk da dai ba ba wata shakwa kai ba ka haɗu amma tana ta sanka kuma kai baka santa kuma dan haka ko ta kira ma kila baka ɗauka waya ta kaga ai kana gona mata da haka ne eh ma to me zai hana ka kira ta kace mata ta haƙura kawai ka taɓa yin ka ka faɗa mata akalla ba sai ɗaya ba ba sai kawai ta haƙura da ni kuma na farko ma zaman mu ma ba zai yi ba kaga ta girme ni amma ko ta ni na matashi na ɗan eh. shekara ashirin ta yara in je in aure ɗan shekara talatin da biyar ita kuma ta kama ta maka ne hmm. haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske Ina eh, na na zakarina wato abinda muke tattauna da shi a kan shi shine yau me yasa za ka ga duk da wasu samari suna musguna wa 'yan mata amma za ga 'yan mata sun makale sun ƙi barin su a ganin ka me yake sa haka to abin da yake sawa akwai dalilai da yawa hmm. me biyu ita ko tana son shi ne tsakani da Allah ko kuma akwai wasu kwalite da take gani in dai ba shi ba ba za ta samu a wajen wani ba ko kuma me biyu ya mata magani ko kuma bi daidai jos dai kawai dai tana son su biya kawai bi saboda yana da kuɗi ko wani abu ko ilimi hmm. ko something like that ko kuma shi yana daga babban gida haka mai bi ta rasa wanda za ta aura sai ta same shi hmm. tana gani a shi ne last chance ɗinta ko wannan dole ta yi guiding belt ɗinta tare da ta makale mai haka nan musgunawa da zai mata ta makale mai hmm. sai wannan ma yana kawowa madalla to mun gode kwarai da gaske wa alaikum salamu da wani ke magana a kana magana da ali to ali bari mu ji naka ra'ayin akan dalilan da ke sa za ga saurayi na musgunawa budurwa mutum sai amma ta makale mai ke sa irin waɗannan abubuwan na faruwa ya dai shi a farko dalilin da zai sa ya fara musguna mata zai iya yi wa ko ya samu wata Ta hmm. kuma zai iya yi wa gaskiya kawai ita cikin ne a ba lallai tana da wani aranta ga ba wanda ta ga zai yi mata inda shi din to baya ga haka ba wani dalili wani lokacin za ga an taso tare an sha wahala tare amma ko ya ɗanyi kuɗi sai ga cewa ya wuce level ɗinka ya fita kamar wayewa ka kawai sai damta amma ka taɓa yin budurwar da take son ka kai baka santa a gaskiya ban taɓa ba ka taɓa ganin eh ka taɓa samun budurwar da kake so kuma ka neme ta ta iya da ta iya baka haɗin kai a gaskiya dai ban taɓa ba wato da nake so ban taɓa zuwa ina so ba amma idan kace kana so kana samu eh kuma baka taɓa zuwa aka ce maka a'a ba gaskiya ba assalamu alaikum wa alaikum salam da wa nake magana kana magana da Sabiu Habibu Datti wadda aka fi saninta da Walbat to bari mu ji naka ra'ayin kai ma akan dalilan da ke sa kaga saurayi na ta takura a budurwa yana musguna mata amma kuma duk da haka ta ki barin shi a ganin ka me dalilai waɗanne dalilai ke sa haka na faruwa yake eh ni a gani na dalilin da ya sa ra'a ga saurayi yana ta musguna a budurwa kuma ta ki barin sa kamar irin dalilin biyu ne da yake kawo wannan abu hmm. wani ya ga sun da san sun saku da ita irin komai dai sun saku sosai to daga baya kuma sai ce irin su ko da ya yi wata bidirar haka kamar abin da ya taɓa faruwa da wani aboki na ke sun sa su rabu sai saboda ya yi wata daga baya sai kai wannan sai ne muke rabu da yarta ita kuma take gaskiya ba za ta iya rabuwa da shi ba saboda sun shaƙu kuma waye waye har ta je wajen ɗayan ma take nuna ce masa rashin mutunci ita kuma kama faɗa dai a wajen ake tambayar ta me ya da shi ne take a mata ayoyi in kiga su da shago ta hanyar da cikin sau da intanet. Hmm. Amma kai ka taɓa yin budurwar da kake so kuma ba ta son ka? Eh to akwai wata rediyo wacce na taɓa yi gaskiya ina son ta amma ba ta so. To ya kaji da sun ba ta son ka? gaskiya na ji haushi sai don a lokacin ma don ita dai sabon ɗinkin ma wani daɗi na ke ji. Hmm. Ina in na ganta ina jin daɗi a raina an nuna mata cewa fa ina son ta amma kawai ita ce ta nuna a lokacin a ita ba ta suna gaskiya to in muka juya kuma ta ɗayan sashen ka taɓa samun yare da take son ka kai kuma baka santa akwai wata dai wacce muka taɓa wannan da ita mm. wacce da har kira na ma tana yi a waya za ta kira na a waya za mu yi da ita to amma daga baya sai na gane ba ai sai na take da saboda tana kamun dinki ne dai kawai ina mata a kyauta ya ta kawai sai na rabu da ita wa alaikum salam dawa nake magana Ina magana da malam akum to ya kuma bari mu ji naka ra'ayin kai ma yanzu a game da waɗanne dalilai kake ganin suke sa kaga saurayi da budurwa saurayin ya nuna baya santa yana takura mata ko yana musguna mata amma kuma ta makale ta ki barin shi a ganin ka waɗannan dalilai ke sa haka na faruwa akwai abubuwa da dama wanda ya su iya faruwa na daya ta iya yiwa sun fara soyayya da ita ta farko sai ya fuskanci wani halin ta na daban wanda a rayuwa bai taɓa tunanin za ta mara wannan halin ba to shi kuma bai faɗa mata ba mm. to kawai shi ne shi zai sa wannan bai faɗa mata ba kuma kawai shi sai ya rage da ita kawai shi dinga musguna mata yana faɗa mata wasu abubuwa wanda bai da su dace ba yana musguna mata ita kuma ta tsira zuwa da shi tana son shi dama a ganin ka san da take mai kawai shine zai hana ta rabu da shi ta ƙi rabuwa da shi duk da musguna mata da yake yi eh yanzu a san da san da take masa za su iya abin da yake zama haka to idan mu karkata wajen idan mu karkata wajen kayan duniya fa misali eh wasu matan na su ga kamar yana da kuɗi yana da yana sa kaya masu kyau yana shiga masu kyau dai ya hau mota yayi waye waye to wannan ma yana janyo mata su ringa sun maza haka suna son shi shi kuma yayin da baya son ta sai sai ringa yi masa walakan ka taɓa samun budurwar da kake so kuma ba ta son ka kai a gaskiya ni dai har yanzu dai akwai wacce nake so amma su gaskiya ni har da Allah ba ban ba ma na mata magana cewa ina son ta amma ina son ta a zuciya amma kuna magana da ita eh muna magana da ita kuma amma ba ta ba ta ba ta nuna maka wata matsala ba ko wani rashin amincewa haka ba ta nuna mu kawai dai muna magana da ita na mutunci yayi waye dai abubuwa dai wanda dai ba su tsare ba ne da gobe na mutunci haka to amma kai eh to amma kai ka taba samun wadda take son ka amma kai baka son ta eh haka ne akwai na taba samu amma kuma ina son ta amma kuma ka gane akwai abubuwan da dama za ta iya min in ji kawai ba na son ta don wani lokaci in ga wurin da gante sai ta ƙi fitowa hmm. sai ta ce tana aiki waye waye sai sai na rabu da ita to amma ta ce ta kawo maka ɓata shi ne kuke bi na har gida tana magana ina da zuwa da ita ma har ma dai yanzu gashi nan Allah har ta aure ma ta huta wato ta dage ta hakura kenan eh salamu alaikum da wani ke magana kana magana da al'amin Ibrahim to me na ra'ayin a game da dalilan da ke sa kaga saurayi baya son budurwa amma kuma ta makale mai yana musguna mata amma ta ki barin shi waɗanda dalilai ke sa haka to babban dalilin da yake sa haka na farko shine ya ba ta kuɗi ko ya yi mata wani ko ya yi mata wani abu da take jin daɗi da har take son zama da shi ba ta kai ta hmm. ko babban dalili shi ne ya ka saba kana ɗaukan ta ya kuɗi sai kai ko me take so za ka siya wata ya kamata kuɗi da ta tambaya subscription duk wata ba sai ta ce ba ba sai ma ta tana ma ba za a yi wata subscription na holmon to ai rabuwa a irin wannan ba zai yi ba saboda ka harga ka gama nuna mata sai sai ne ka gani ita kuma ta iya jure komai in dai za ta samu wannan abubuwan da ka saba mata hmm. kai har ko ka ne mata za ta dinga kullum ne ta yi da ya ta dawo inda take ta gaba da amma ka taɓa yin budurwar da take son ka kai baka santa eto eh na taɓa yi to ya abin ya kasance eto eh abin da ya faru dai da na ga hakiyar karɓar kuɗi a lokacin ni ban gane kuɗin take so ba sai lokacin da kuɗin suka tsere karanci suka min kaɗan ni ma ba isa ta suke ba har na bata ne kaga dai abin ba mai karewa ba ne kawai na nuna mata cewa gaskiya sai dai in dai ko ko ni ko kuɗin su kura inda dai yanzu ba kuɗi sai na ga alamun ta dan fara girma kawai sai na gane cewa wannan kuɗi yake ka ta dama ba dan Allah ba ne kawai da ƙarshe muka rabu amma yanzu kuma ga an dawo za ta yi min tafiye ko in dabbi na ne ta fara yi min wani ta biyun dare ko sha biyu da rabi za a gare su kinta da fari fara hujja abubuwa kamar haka tana so a dawo a gaba. tana son a dawo a eh saboda ta ga harkoki sun buɗe sun buɗe